بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake haɗuwar mu a wannan yammaci na litinin a cikin wannan daura da ake gabatarwa a cikin wannan littafin mai albarka littafin lumatul itiqad a yau goma sha biyu ga watan jumada al'akira wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyu daidai kuma da ashirin da biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a jiya malam ya mana magana akan matsayar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi al wa kuma ya ci gaba da shimfiɗa da bayani akan bayani filla filla na abin da ya shafi aqidar ahlus sunna wal jama'a yace mazhabin su dangane da abin da ya shafi asma wa sifat shine da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace warasikhuna fil ilmi na amanna bihi kullun min inda rabbina kaga kafin matashi wannan ayar shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat sai ubangiji subhanahu wataala ya kasafta ayoyin qur'ani guda biyu yace akwai ayatun muhkamatun kunna ummul kitab dai kenan abu kuma kashi na biyu wa ukhra mutashabihat kashi ne kenan kashi ayatun muhkamat su ne ayoyin da ma'anoninsu suke a fili ayatul mushtabihat su ne ayoyin da ma'anoninsu suke nesa sai ɗaya daga cikin ma'anonin kenan sai malamai waɗanda yake kafa suke zafiya ilimi suke sanin wani abu nasu ko suke da ta cewa akai to sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa shi abin da ya shafi ayatul muhkamat hunna umul kitab shine asali sai da duk ko da wata aya ta rikice mu mutum a wurinsa da mun faɗa jiya abin nan ɗin nisbi ne a lokacin da wani abu ya rikice maka lokacin yake daidai ga wani abin da yake a gare ka sai ka tambayi wani wanda ya dare ka sani a wannan bangaren sai zama da kenan a wurin Allah ta'ala ba abin da yake ishkal a ayoyin babu ishkal sai dai ishkal din zai zama ne a dangane da fahimtar mutum ga nasosi na alqur'ani mai girma da nasosi na hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ɗaya daga cikin hanyoyi shine hanya ta farko ayatun mushtabihat sai ka mayar da su zuwa ga muhkamat tunda muhkamat su ne asali wannan umul kitab hanya ta biyu shine ka maitsa gaba daya kamar yadda Allah ta'ala ce yace warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi cewa suke mun yi imani da su da al muhkamat din da al mutashabihat din duk amanna bihi mun yi imani da su to haka duk wanda za a faɗa ne aya ya ce ya ji ya yi imani da haka take wannan ya tsira da addininsa amma duk wanda zai ce ayar ba haka take ba ai kaza Allah yake nufi bayan kuma ga ayar bayanin ta ya fito a fili ya ce ba wannan abin da yake ba shi Allah yake nufi ba to wannan shishigi ne da kasalan da aka abin da shawa al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce warasikhun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina kullun a wurin malaman nahwu shine tanwinu iwad kuma a da larabci kullu tana cikin kalimat ɗin da suke buƙatar mu ba su ilai da kullu da qablu da ba'adu da sauransu duk suna da buƙatar mu ba su ilai to idan cire mu ba su ilai da akwai hukunci na daban da Allah ta'ala ya ce kullum kaga kalmomin din sai zama iwadun anil ibafa ya tsaya matsayin ubafa da kullu take buƙata ma'ana kullu wa'idin min al-muhkamat wal mutashabihat min inda rabbina da gurin ubangijin musu to wannan ita ce matsaya ta waɗanda suka yi imani da Allah suka san menene hakikalin ilimi sai su mai da al'amuran gaba ɗaya lafazin daga Allah yake ma'anar Allah shi ya ban makansa sana hakikalinta mu dai da yace kaza mun fahimci kaza amma hakikanin ya kazan yake Allah ta'ala shi ya sani wannan shi ita ce matsaya ta waɗanda Allah ta'ala ya musu gamdakatar da fahimtar addini tsaftatacce sai waɗanda kuma suka bauɗe suka kauce farkin daidai sai malam yake cewa wa qala fi zanni mubtaghi ta'wili li mutashabi tanzili sai Allah ta'ala ya faɗa fi zanni mubtaghi ta'wil yana zargin waɗanda suke kokari na su karkatar da mutashabi tanzili abinda Allah ta'ala ya saukar na littafinsa wanda yake ma'anin shi tana nesa su da yake ma'anar tana nesa sai suka rikice to tunda sun rikice sai suke neman su canza ma wannan lafazin ma'ana to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa yana yana zargin su akan wani danyen aiki nasu da suka faɗa yake cewa fa amal ladzina fi qulubihim zayghun amma dukkanin waɗanda suke a zukatansu akwai zaygh wace zaygh shine karkata duk waɗanda suke a zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai ga suna bin irin waɗannan ayoyin da suke ma'anoninsu a nesa suke sai ga suna bin ɗaiɗaiku waɗannan ma'anonin don ne ibtigha alfitinati don neman tada husuma don neman fitina su jarraba mutane a imaninsu su rikita musu imani ita ce babbar fitina mafi girman fitina shine a rikita mutum imani a rikita mutum tauhidi wabtigha ta'wilihi kuma suna yin haka ne don neman karkatar da ma'ana sai Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin ma'anarsa sai Allah madaukakin sarki amma ma'ana su ga zahiri ka san dai Allah ta'ala da yake kaza ma larabci da larabcin qur'ani kaza ne amma kaza hakikanin ya yake Allah ta'ala shi ba makan sai iya nan mutum zai tsaya a lokacin da ya kutsa yace to ai idan kace kaza to kaza kenan to kaga mutum ya rikitar da kansa ya ji ya kutsa ya inda ba a bashi daman ya kutsa ba Allah ta'ala ya sauke sai ma yace fa da za a ta'wili alamatan ala zikr sai Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya sanya iftira a ta'wil neman karkatar da ayar alkur'ani ko neman bankar hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi alamatan alama ce na mai wannan aikin zuciya shi ta karkace yana da karkatacce zuciya wadda ka sai ka ɗauki wannan ka'idar duk wanda ka ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi magana a cikin littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana a cikin hadisansa ingantacce wani ya zo daga baya yake kokarin bankar wannan ayar ko har hargitsa wannan hadisin to ka san wannan abin da yake alama ce na a zuciyar shi akwai kakata ɗaya daga cikin alamun da ke nuna cewa a zuciyar shi akwai karkata da in da babu karkata a zuciyar zai ce amanna ki kullum ne inda shi kenan amma tunda akwai karkata a zuciyar to haka zaka ga ya bankar wannan aya wannan yana da hatsari da malai cewa qaranahu bi ibtiga al fitna bi ibtiga al fitna fi sai Allah ta'ala kuma ya gwama shi shine wa qaranahu ya gama shi bi ibtiga al fitna da cewa yin hakan kuma neman fitina ne fi zanni lokacin da ubangiji subhanahu wa yake zargin mai irin wannan aiki kuma mu amma amalu sannan Allah madaukakin sarki kuma ya katange su daga barin burin abin da suka yi buri shine amma ammalu ba su kai abin da suke buri ba wa qata'a atma'ahum Allah ta'ala ya datsi burin su amma qasadu ba su kai ga abin da suke alfata ba da qaulihi subhana sai Allah madaukakin sarki da inda Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san fassarar wa haƙiƙanin wannan fassar sai Allah a wannan magana da muke yi mun karanta aya mun karanta bayanan malam sai kenan mun karanta ayar da malam ya tafi hujjar ita biyu nan inda za mu yi dirasa tatbiqiyya mu tabbaka wannan abin da muka karanta da aya guda a cikin qur'ani wa zai ba mu wata aya guda daga cikin ayatu sifat ayar da suke bada sifofin ubangiji mu tabbaka wannan karatun akai mu dauki da ke cikin suratu al-ma'ida da Allah madaukin sarki ya ce wa qalatul yahudu uzai abu nan wa qalatul yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله تعالى وقالت اليهود يهودا وسكتي يد الله هن الله مغلولة أقنفريك أقنفر kaga sun aibanta Allah ta'ala da abubuwa guda abu na farko suka ce yadullah hannun Allah kwaya ɗaya maghalula kwaya daya a ɗanfare sai Allah ta'ala ya ce gullat aidihim hannayensu ya kasance a ɗamfare ko kuma su ne wanda aka makal hannayensu wallu inu bi maƙalu kuma an tsine musu saboda abin da suka faɗa Allah ta'ala ya sauke sai Allah ta'ala ya ce bal abin nan da suka faɗa ba haka bane dan sun ce wadu kuma sun ce mazalula sai Allah ta'ala ya ce ya dahu hannayen Allah guda biyu mabasutatani a shimfiɗarsu yunfiqu kayfa yasha yana ciyar da su yana ciyarwa yadda ya gada subhanahu wa ta'ala haka wannan ayat da aka fasara ta akwai na da mutum bai gane ba ta gane abin da ayat take kusa Allah ta'ala yahudawa sun ce Allah yana da hannu guda Allah kuma ya ce ya dawo su biyu suka ce maghaluna Allah ta'ala ya ce magasu tsakani a shimfiɗa su kaga in ka in ka fassara haka shikenan ka tsira da imanin ka sai dai wani ya ce a to ai ka ce yanzu kenan Allah yana da hannu ina fata mafi yake yana da kyau to kaga yanzu abu na farko ba sai ka faɗa ba Allah ta'ala ne ya faɗa ba ta kuskure ne ya ce ka ce Allah yana da hannu inda zai ma'adalci sai ya ce maka ka karanta aya cikin suratul ma'ida Allah ya ce yana da hannaye guda biyu kuma hannaye guda biyu a shekaru suke to ka ga jima ne sai mutum ya zo ya ce a'a ai ya dahu din nan ba haka bane ai kudarata wani shi da kyau yanzu me yayi ana yayi tawuni wannan tawunin da shi alama ne na zuciya shi akwai karkata in fahimci wannan da kyau ko alama ta farko kenan alama ta biyu alama ce sai yana son ya tada fitina bid'a ya kawo tunda ko ya kawo bid'a to dole a zo a tashi a ci abu da ya kawo bid'a ne sai da da bai kawo wannan bid'ar ba da kowa ba ke shi yayi shiru ina fatan mun gane wannan da kyau inda bai kawo bid'a ba da babu wanda zai tayi ci abin da yayi bid'a ne to amma tun da yayi bid'a dole a tashi a tsaye a ci abu kaza bid'a ne to waɗannan al'amura kenan inda ya sallama ya ce Allah ya ce yana da hannaye guda biyu shikenan ba wanda zai tambaye shi ce to Allah fata malam ya hannayen suke asali ma yin wannan tambayar bid'a ce ya tambaya ya ce hannayen suke kuma in kai ba wanda zai tambaye ka hannayen suke balle ma yin tambayar game da muka faɗa bid'a ce to amma sai ya ce a'a ya dawo din nan kudratahu sai kuma wani zai ce a'a ba kudratahu bane ni'matahu kaga da wannan shine dirasatul ya duk wanda ya haka abu na farko ya shiga cikin waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa amal ladina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu shi ya za ka ce Allah yana da hannu in ka ce ka ce Allah yana da hannu ai ka ta shi da halittarsa to yanzu anan in ya ce Allah bai da hannu rashin hannu siffa ce ta tawaya ko siffa ce ta kamala rashin hannu siffa ce ta tawaya Kuma da ke ko rashin hannu siffa ce ta tawaya to yanzu da ya faɗa na farko Allah ya ce yana da shi ya ce ba haka ba kuma Allah ta'ala ya ce a antum a'lam amri saboda haka malam ya ce alama ce ta akwai karkata a zuciyar mutum alama ce na cewa yana son ya tada kusuma dan mutum ya faɗa dole a maimai da martani Allah ta'ala ya ce sai mali ya ce Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kaga yanzu da ya ce ai matahu inda za ka tambaye tsakanin shi da Allah haka Allah yake nufi ko kuma shi da ya fassara kudura ta hukace tsakanin shi da Allah haka Allah yake nufi haka ne hakikani amma inda zai tambaye ka haka Allah yake nufi eh dan haka ya faɗa zahirin qur'ani kenan ya suke wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin ya hannayen suke sai Allah subhanahu wata'ala haka shikenan wannan ita ce hakikanin aqidat ahlus sunna wal jamaa to bayan da malam ya tsaya iya nan ya tsaya daidai nan sai ya fara zayyano mana maganganun magabata akan abin da ya shafa aqidat ahlus sunna wal jamaa قال رحمه الله عز وجل قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نشف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الإمام أبو عبد الله ما الإمام أبو عبد الله شنو الإمام أحمد بن حنبل كان إمام أهل السنة والجماعة yace imam Ali sunna wal jama'a imam ahmad bin hanbal yace fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama a fadan manzon Allah sallallahu da yayi annabi tsirar aminci Allah tabbata a gare yace inna Allah yanzilu ila sama'i dunya inna Allaha lalla Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu yana sauka ila sama'i dunya zuwa saman duniya idan ka ce ad-dunya makusanciya mace kenan idan ka ce al-adna makusanci namiji ma'ana ba ba makusanci namiji namiji a cikin mutane ba ina duk abin da yake namiji kamar dutse namiji na zama ce namiji kenan kun gane ko dan wance makusancinka na jini ana kira shi a biyu amma abin da yake kusa da kai shi ne adil wanda yake nesa da kai ab'ad kenan Allah ta'ala yake cewa id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wa rakbu asfala minkum urwatu duniya bangare mafi kusa urwatu quswa bangare mafi nisa sai ma Allah ta'ala yake cewa inna amalan aran sama yake cewa inna Allah yanzuru ila sama'i dunya lalle Allah madaukakin sarki yana sakuwa zuwa sama makusanciya ma'ana sama da ke wata ta kusa da mu haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa yanzu Allah sallama ya bada labari ko ya bada labari ba ya bada labari yana cikin shika-shikan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tasdiquhu fi ma akhbar gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari kuna jina da ke ko wannan yana cikin ghaibiyat ko baya cikin ghaibiyat yana cikin ghaibiyat to tunda yana cikin ghaibiyat sai ka imani ci Allah jalla yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shikenan ka huta amma mutum ya ce ba haka bane ya kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bai gaskata shi ba mai shishike ne na imani da manzo Allah ka gaskata shi shi ma akhbara cikin duk abin da ya bada labari wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi a kitabu da'awat Imam Muslim ya rawaito shi a kitabu salatul musafirin wa qasriha wannan hadisi Imam Abu dauda ya rawaito shi a kitabu sunna madani ne kenan uku wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi a kitabu salat hakan nan kuma Ibn Majah ya rawaito shi a iqamatu salati wa sunnati fiha hakan nan imam ahmad ya rawaito hakan nan imam malik ibn anas ya rawaito shi a muwaffa a annida'u lis-salah hakan nan imam darimi bi su rawaito wannan hadisi na annabi ira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah yanzilu ila sama'i dunya annabi ya ce Allah yana sakuwa zuwa saman duniya sai wani ya ce a'a ba Allah bane yake sakuwa mala'ikar sa ne ya gaskata manzo Allah bai gaskata manzo Allah dan da In inda haka ne me zai hana manzo Allah cewar mala'ika ne yake sauka eh dan babu wani wanda ya kai manzon Allah sanin Allah a halittun Allah babu shi annabi sallama shi ne wanda aka dora mai yayi bayani abin da Qur'ani ya kunsa annabi sallallahu alaihi wasallam zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun to kaga ba wani ne zai bayani cewar ai mala'ika ne yake sauka ba annabi cewa inna Allah yanzilu ila sama'i dunya lalle shi Allah yana sauka zuwa saman duniya yana cewa ina ne neman gafara an gafarta mishi mala'ika ne zai ce ina ne neman gafara an gafarta mishi shi zai faɗa haka wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi wa zalika nafsihi jahannam zalika nafsihi zalim dan wannan shi ne daidai ka faɗi yadda manzo Allah ya faɗa kada ka ƙara karkare shi sa imam Ahmad bin Hanbal ya ce hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce inna Allah yanzil ila sama'i dunya lalle Allah yana saukowa zuwa sama makusanciya kuma min babul fa'ida Allah ta'ala yana saukowa ne a kulufin dare na ƙarshe an ka raba dare kashi uku ka cire kashi na farko ka cire kashi na biyu to a kashi na ƙarshe Allah ta'ala yana saukowa yana ina mai neman gafara an gafarta mashi ina mai neman arziki a bashi kuma lokacin da kowa ya zama shi ke ga sai mutum ya tashi kuma ba a ce daren juma'a ba ko daren litinin a'a dare aka fara kowanne dare kenan kenan wani daren da ya wuce kar ga daren mai zuwa daren da ake ci Allah ta'ala ya mana mafaka da wannan hadisi da hadisin da Anas ya ce inna Allah yura fil qiyamah lalle Allah madaukakin sarki za a ganshi ranar tashi alkiyama masawan hadisai ne kenan biyu sai Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce wa ma ashba hadhihi ahadith da abin da yi kama da waɗannan hadisai waɗannan hadisai da muka faɗa da sauran hadisan da suka yi kamanceceniya da su ya ce nu'minu biha za mu imani ki za mu sallama za mu imani mu ce haka ne lallai Allah yana sakkowa zuwa kamar duniya lallai Allah za a gan shi ranar alkiyama saboda saboda manzon shi ne faɗa sallallahu alaihi wa sallama da ba manzon Allah ne faɗa ba wani ne ya faɗa to duk wanda yake wani ne ba manzon Allah ba magana shi tana kan take ne sai an auna ta ta yi daidai ta manzon Allah a karɓa ba ta daidai ba a aji to manzo Allah ne fara tunda manzo Allah ne fara abin da yake wajibi akan mu gaskata shi yasa yace yu'minu biha za mu imani da ita muna imani da su wa nusaddiqu biha kuma muna gaskata su mun yadda abin haka ne kenan abin da ya shafi sunayen Allah ta'ala asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu min al-umur al-ghaibiyya kamar da muka fara da sunayen Allah ta'ala da sifofin suna cikin al'amura na gaibi wanda yake tunda al'amurra ne na gaibi ana samun su ne kawai ta abin da yake sarihi ne na ƙur'ani ko ingantaccen hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amuran da suka shafi na gaibi ba maganar hankali ya karba ko bai karba ba na shi shine yayi imani da shi ina fata mafahimci wannan da kyau fahimtar yadda al'amuran su suke sai mutum ya miƙa ubangiji subhanahu wata'ala ya gani shi saboda haka mana yake da ya muna imani da su wani wa da ya muna gaggata su la kai ba da cewar yaya suke ba ma'ana mun dauki waɗannan hadisai guda biyu inna Allah zule ila sama'i dunya Allah ta'ala yana sakuwa zuwa saman duniya la kai ba tare da mun sanya yake sakuwar ba kun wani to ya yake sakuwar babu wanda ya sani tunda ka sanya daban bela suke sauka daban da jirgin sama yake sauka daban a yake da ko a cikin makhluqat yadda kowace halitta take ya sha wanda yadda wata halittar take balle mahalicin halittun baki na ka sai ka sallama la kaifa ba tare da ka sanya al'amarin yake ba wala ma'ana da mana yake wala ma'ana ma'ana ba tare da ka sanya wata ma'ana da take saba ma abin da qur'ani da hadisi ya tabbatar ba kamar da Allah ta'ala ya ce nan sulmai ce yanzu yanzu shi kenan. yura za a gan shi za a gan shi ya za a yi ganin ba mu san wannan ba wala ma'ana ba tare da ka sanya mai ka sanya mai lafazin wata ma'ana da ba wannan ba kaga yanzu in ka ce ai yanzilu mala'ikatu rabbina ka sanya wata ma'ana ko ba ce ba wanda abubuwa guda biyu an kora kaifiya an kora kuma idrakul hakika kenan da ma ne yake la kai ba tare da mun san ya yake sauka ba da ya ce wala ma'ana ba tare da mun kakaba ma hadisin wata ma'ana ba mu ce yanzilu mala'ikatu rabbina duk mutumin da yake yanzilu mala'ikatu rabbina wannan yayi ta'wil inda ke mun magana akan abin da ke ta'wili jiya wannan kuma bai halatta ba dan inda inda mala'ikan ne da mai zai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma yanzu mala'ika ne zai ce ina ne neman gafara a gafarta mashi ina ne neman arziki a bashi mala'ika ne zai fara ka san mala'ika da ne saboda haka akan abin da ya shafi imani da waɗannan sai mu sani mu sani cewar wajibi ne musallama ma wahayin alkur'ani mai girma da wahayi na sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da su da tabbatar da su a yadda suka zo ka sani sanya ma Allah ta'ala suna da abin da bai sanya ma kanshi suna da shi ba ko tabbatar mashi wata sifa da bai siffarta kanshi da shi ba ko kore ma kanshi wata sifa da ya tabbatar ma kanshi ko wani sura da ya tabbatar ma kanshi wannan abin haramun ne kuma an hana abubuwan da za su tabbatar na farko akwai qaulun Allah ta'ala wa fi dinin bila ilm mutum yayi magana akan abin da ya shafi Allah akan ya shafi addinin Allah ba tare da ilimi ba tunda da kace ba haka bane to yaya ne kama kame zaka kaga abu na farko kenan mutum kuma shi ya tsunda makan shi abu na biyu kuma wannan kirkirar ƙarya ne da aka yi aka jingina ma Allah subhanahu wataala abu na uku kuma wannan yana nuna munanta ladabi ga Allah subhanahu wataala munanta ladabi Allah ya ce kaza ne ka ce a'a ba haka bane kaza ne Allah ba ta mafi yanzu wannan dake wanda yake wannan a cikin a ɗaya kun mutane ma wannan in ake da wani wani layin mafi ala ba zai gamsu da wannan ba wani yake sa yaron shi aiki yana cikin mu'awwila waɗanda suke tarihi idan ake za ka za su ce a'a wannan matan su da Allah ta'ala ya ce bale dan ba sai tsani su ce a'a matan su kun gane ko a antum a'lam an Allah sai su ce matan su sai ya aiki yaron fa in ya aiki yaron sa sai yaron ya tsaya sai ce yana aike ka tun da zo ka ji wani sai ce ana dauka su ne ai eh ya ce ya dauka magana tashi su. kuma bai ciwo cewa za a ɗauki magana da maza ba kun bai ci magana ko da misali ya zai kawo mai ruwa zai ce a ya ɗauka maza ne ma'ana ba yana nufin wani abu ne ba yana nufin ya kawo mai ruwa ba ne to haka shi kai shi bai so aka yi wannan ba ya daga tsawa ya tada jijiyoyi wuya ya za a yi nuna na ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala so kuma wato dole ne a dole ne ka ga ahlus suna suna da magabta da yawa dole ne ka wannan abin da zai ce muku dole ne zaman ahlus sunna suna da magabta da yawa wani tanan ne zai samu ya cimma mummunan manufa qur'ani ya ƙara harafi ko ya rage ba zai yi ba ina fata kun gane wannan da kyau kai ba fa wannan ba wurin ha'un habab ba ya faɗe shi ha'un da haƙarin sai an ce ne a'a yayi kuskure wannan shi da ke ko sai an ce ba haka bane wurin kha'ul ya karanta da kafin sai an ce ba haka bane to ina kuma a ce ga abin da ba wannan ba a ce zai ƙara wata kalma ko zai rage wata kalma qur'ani to wannan ba zai yi ba kuma ba zai taɓa yiwuwa ba to tunda Allah ta'ala ya rufe wannan sai yake so ya buɗe wata ƙofa wai a matsayin fassara a matsayin bayani a matsayin tawili wanda yake asalin aqida ce kuma ta yahudawa wa inna minna la yammunan alfinatan bil kitabi da ta asabi min alkitabi ma huwa min alkitab a fata kuma ona yi inu lakum wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam allah thumma yuhadlifunahu min ba'di ma aqaluhum ya'lamu wana kira shi ta yahudi da nasara idan ga wanda kuma in ba da haka mace za ga da zai yi cin wata mummunar manza da wani mummunan munafunci a cikin musulunci in ba ya yi tawilin ba isa ahlus suna kuma suka ce a'a ba kari ba rage yadda qur'ani nan yake haka yake wala na rudu shay'an minha ba za mu karanta wani abu daga cikin sunayen Allah ba ba za mu karanta wani abu daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ba wa na'lamu anna ma ja'a bi rasul haqqun muna da cikakkiyar masaniyar duk abin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne dan yana cikin imani da shi tasdiquhu fi ma akhbar gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari in dai manzon Allah sallama za a tara labaransa a ce ga ya ba da labari kaza ya ba da labari kaza ya ba da labari kaza a tara 90 abin da ɗari ka ce 99 duk kayyade da su amma wannan dai kan mutum yana shakku to wannan musulunci shi kwata kwata bai ba musuluncin sa bai ba sai ya gamsu da shi 100 wannan shi ne asalin addinin musulunci to duk wanda manzo Allah zai faɗi kalma ya ce a'a ba haka take ba Ana sulma ya ba da labari ya ce ba haka bane to wannan yana cikin waɗanda ba su imani da manzo Allah hakikanin imani Allah ta'ala ya tsare wala na rubu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za mu ba za mu taba mai yawa da manzo Allah magana ta manzo Allah ba zai taba magana mu ce a'a kenan ba za mu taba kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala nasifu Allah bi akthara mimma wasafa bihi nafsa ba za mu taɓa sifanta Allah da mafi yawan abin da ya sifanta kanshi da shi ba inda ya sifanta nan za mu tsaya in ka kara kan abin da Allah ya sifanta kashi da shi ka yi bibi in ka rage ka yi bibi saboda ka za ka tsaya ne a inda aka tsaye da kai kuma da ke ko saboda ne li'annahu a'lamu bi nafsihi domin Allah shi ne kowa sanin kansa da kansa wa asu da ku kira shi ne fi gaskiyar zance wa ahsanu shi ne fi kyawun labari man zada alama wasu sallallahu bi nafsa aw radda ma'anahu faqad istadraka ala Allah ka sani duk wanda ya ƙara wani abu akan abin da Allah ya faɗa ko Allah ta'ala ya faɗi magana sai ce ma'anar ba haka take ba ga yadda take to ya sani istadraka ala Allah ta'ala ya ci Allah wannan aiki ya yi istidrak nashi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi wa rasuli shi yanzu ya wuce gaban Allah da manzo Allah dan ya faɗi abin da basu faɗa ba ya kare abin da suka faɗa Allahumma rabb hadhihi ya kare ta abin da suka faɗa Allahumma rabb hadhihi da'wa yake cewa wani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama yuballighu ar-rabbihi dinahu wa huwa ma'sumun fi tablighihi kuma abu na gaba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana isar da sakon ubangijinsa ne na addini kuma Allah ta'ala ya kare annabinsa a ba ya tsallake bane ba ya tsallake bane kuma ubangiji subhanahu wataala yana kare annabinsa muna bayani ne akan abin da malai faɗa wala nashkurullaha bi aksara ma wasafa bihi nafsa ba za mu sifanta Allah da mafi yawan abin da ya sifanta kanshi da su ba inda ya sifanta nan za mu tsaya ba za mu ƙara ba ba za mu rage ba saboda ni saboda Allah shi yafi kowa sanin kansa da kansa saboda ne saboda Allah ne mafi gaskiyar zance saboda ne saboda Allah ne mafi kyawun zance saboda ne saboda Allah ta'ala ya zaɓi annabin shi ne ya turo shi don ya zama shine mai isar da saƙo zuwa ga bayansa kuma annabin Allah ya kasance shi ga duka wata ƙarfa to ta ina annabin zai faɗi magana ka kawai kai isa malam yake cewa wala nasifu ta'ala ya kasara mimma wasa bihi nafsa bila haddin wala ghaya da mana yace bila haddin wala ghaya ai bila haddin na'lamuhu ba tare da wani iyaka da mu muka sani ba kullu da ke ko iyakar shine iya inda Allah ta'ala ya sifanta kanshi da su iya na zamu tsaya ba wai iya kaza iya kaza iya kaza ba kenan za a ga littafan da ake rubuta sifofin Allah arba'in da kaza ne kadai wannan akwai kuskure a wannan tafsiri a ce sifofin arba'in da uku ne ko arba'in da hudu ne ko arba'in da biyar waɗannan su ne sufofin Allah wannan akwai kuskure abin da zai nuna kuskuren kuma a fili yake abu na farko dukkan sunan Allah yana da sifa to kuma mun faɗi cewar ubangiji subhanahu wataala yi mana bayani harshen annabi Allah ta'ala yana da sunaye 99 kenan akwai 99 don kowane suna ɗaya yana da sifa kenan akwai sunaye guda akwai guda 99 sannan kuma akwai sifofin da ba su da sunaye ina fata mun fahimci waɗannan al'amura ita ma ne yace bila haddin ma'ana ba tare da wani adadi guda da mu muka sani ba wala gaya ba tare da cewar iya ga yadda suke ba shine gaya gaya su a ce da kaza da kaza su take duk babu wanda ya san wannan domin ka san gaya ka san su ke sun kafan kaifiya laisa ta misali shai babu wani abu da ne kama da ubangiji subhanahu wataala وهو السميع البصير شوف ما الله تعالى شيء من يوم جي ومن يوم جي يعني سبحانه وتعالى ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الوصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتأدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول sallallahu alaihi wasallama wa tasbihul alquran mana yace wani kulu kama qal muna faɗa kamar yadda Allah ya faɗa ne kaga kenan ba tare da ka ƙara ba tare da ka rage ba wani sifu bima wasafa bihi nafsa muna sifanta Allah da abin da shi Allah din ya sifanta kanshi ba shi la na ta'adda zalik ba ma ketar haka dan kai na ketarewa kashi shi ke wala yablughu wasfuhu wasfin ba wanda zai iya ke kolin abin nan siffantawan masu siffantawa ba za su kai hakikanin sanin sufufin Allah ba shine wala na bishiyar min ilmihi illa bima masha ba wanda ya san hakikanin sifofin Allah sai gwargwadon abin da shi Allah din ya so a sani kun bai tona da ke ko shine wala yablughu wasfu wal wasfin masu siffantawa ba za su kai hakikanin sanin sifofin sa ba bil qur'ani kulli mana imani da alqur'ani kullihi tunda malam ya kawo kullihi kull tana cikin tawkidin lafzi am tawkidin lafzi ko ma'anawi ma'anawi wa nu'minu bil qur'ani kullihi mana imani bil qur'ani duka sai malam bai ce nu'minu bil qur'an sai ya tsara da kullihi ka sani kenan ko har ɗaya ya cire ba mana imani da qur'ani duka abinda qur'ani ya bayar na hukunce hukunce da bayanin da ya bayar na gaibiyat da na kisoshi da komai da komai mun yadda da wannan ba mun yadda da hukunce hukunce ne a bangaren tauhidi kuma a'a akwai ta'wilat babu in mutum ya haka da imanin qur'ani duka ba da malami ya faɗa kuma sai kawo jumla badaliya yace muhkamuhu wa mutashabihi muhkamuhu wanda ma'anonin su suke a fili wa mutashabihi da waɗanda ma'anonin suke a nesa duk mun yi imani wala nuzilu an sifatan min sifati ba za mu gusar da wata siffa guda ba lura wala nuzilu an sifatan ba za mu gusar da wata siffa guda ɗaya ba min sifatihi daga cikin sifofin Allah ta'ala li shana'atin shummi'at dan wani mummunan suna da aka kaga mana kuma dan wani mummunan suna da aka kaga mana ba abin da ba a faɗa wa ahlu sunna a da da yanzu kaga an kaza zan ce al-mujassima al-tasan in bid'a al-mujassima ana nufin ahlu sunna ne wai sun ce Allah yana da jism a'udhu billah saboda ne saboda sun ce Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani bal yadahu mabsuutatan tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram tunda Allah ta'ala ya faɗa kuma sun tabbatar sai suka kakaba ma ahlus sunna cewa ahlus sunna sune al-mujassima wanda suke cewa Allah yana da a'udhu billahi wa ta'ala Allah an zalika ulwan kabira daya zaka suna kira sunna da al-mushabbiha suna kamanta Allah da halittarsa kaga duk wannan shi zama ne ke li shana'atin shunya'at kun fahimci wannan da kyau ko hakan nan kuma zaka ji shi'a suna kiran ahlus sunna da annawasu saboda suna san sahabbai kullu da kyau ko zaka dinga jin nawasu makiya ahlul baiti suna kiran ahlus sunna da rawasu duk irin waɗannan al'amuran isa mala yake cewa li shana'atin shummi ada ba irin kaga akwai wanda yake su kwata kwata ba sa son sahabbai wanda ke su ne mabiya addinin shi'a sai kuma aka samu kiziyoyin su su kuma gaba ɗaya ba sa son ahlul baiti su ne annawasu yawa sai shi'a suke kira ahlus sunna da annawasu su kuma nawasu suke kira ahlus sunna da rawafi a uzbillah duka zai an samu an samu abubuwa na kenan a babun ashaba a kira su waɗanda su kira su da rawafi ko shi'a waɗanda su kira su da nawasu a bangaren asma wa sifat waɗanda su kira su da mudassima waɗanda su kira su da mushabbiha kisa mala yace li shana'ati shunya wannan tintiki tun na ake wannan shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa in dai san ahlul baiti shine shi'anci shine rafilanci to kowa ya shaida ni ba rafili ne a ofin lura da ko ma'ana kenan yana san ahlul baiti kuma yana san sahabbai in kuma san sahabbai shine nasu banci cike kowa ya shaida cewar ni nasu bin an yi waɗannan sun ce a nan baya bayan nan sai da ce ai wahabiyawa ne kun gani ka taɓa jin wani a mumbarin hotuba na juma'a da mumbarin sallar idi da mumbarin karantarwa da mumbarin wa'azi na ƙasa na jiha na ƙaramar hukuma wani ya miƙe ya ce mu taron wahabiyawa ba ka taɓa ji ba wasu da suka je suka yi kwancin aƙidar sai a zo a yi ta yarfawa a ce ai wahabiyawa ne ai ba sa san iyaye ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza babu wani ahli sunna zaka ya ce wai a kira su ta wahabiyawa kamar da su waɗanda suke cewa a kira su ta kaza ba irin abubuwan da ba a samu ahlus sunna shi yasa yace ina fatan yanzu mun gane ma'ana da yace li shana'atin shumi'at na duk wani suna da aka kakaba mana kuma za ka ga ahlus sunna ba su taɓa yin kan waɗannan al'amura to kana da abin fada an kabbe ta tashi maimakon karanta da mutane addini sai ku kima juna yarfi duk ba wannan magana ake ba ke dai ka tabbatar da abin da kake a kai daidai ne tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala kana doki ne ba kana ne dan ka faranta ma wasu ko dan ka ta ma wasu wannan ka kammala ka wannan shine abin da ake bukata ya zama hakikanin gaskiya kake faɗa zagin mai zagi ba zai saka da da bai ya yaban mai yabo ba zai saka kara ba dan yayi ka kamalan ce li shana'atu shi dan duk wani suna da za faɗa mana mu ba za mu cire sifa ɗaya wai dan da an kira mu ma mu ci to shikenan an cire yanzu Allah bai da sifa kaza bayan ya ta kanshi da su ba za mu faɗa wannan wala na ta'addal qur'ana wal hadith ba za mu taba wuce qur'ani da hadisi ba kun lura ko wala na ta'addal qur'ana ba za mu taba wuce gaban da hadisi ba wala na'lamu kaifa kullu zalika kuma ba za mu san ya haƙiƙanin wannan abin yake ba haƙiƙanin sufofi da Allah ta'ala ya sifanta kanshi da su sawa'an sufofi zatiya ne illa bi tasdiqi rasul sallallahu alaihi sai ta hanyar nata ka gaskata annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa tasbitul qur'an kuma ka tabbatar da abin da yazo cikin alqur'ani wannan kawai shi ne قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاءني الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كنا وقال الإمام أبو عبد الله حتى الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي إمام الشافعي كنا yake cewa amantu billah na yi imani da Allah wa bima ja'a anillah na yi imani da duk abin da ya zo daga wurin Allah ala muradillah akan abin da Allah yake nufi wa amantu bi rasulillah na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa ar rasulillah kuma na yi imani duk abin da ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba shi kawai ba to su ma faɗi haka ma lura ga shi ya rasu shekara ta ɗari biyar da ashirin shi ɗari takwas da a ƙasa shi ibnu qudama duk da haka dubin da yake dauko maganganun magabata ya ɗauko maganar imam ahmad ibn hanbal ya dauko maganar imam shafi'i a can gaba za mu samu maganar imam malik ibn anas to me yasa wai a yanzu in dai za a yi addini tun da waɗannan sun rigaye mu akan addini me yasa kowace matsala ta addini ba za a dauko maganganun su ba ko a lokacin su babu wannan abin ne shi yasa ba a taɓa samun magana su ba ko sura duk abin da za a yi magana babu da za a yi magana su da waɗannan malamai da wuce ba Allah ba ta mugunci wannan da ke ko قال رحمه الله وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويل qala rahimahullah wa ala hadha kuma akan haka yanzu maganar imamu shafi'i rahimahullah magana cewa abinda Allah ta'ala ya faɗa ya ce shi yana da kaza na imani shi ya hakan yake Allah shi ya sani a yadda ya sani ne imani shi manzan Allah ya faɗi kaza a larabci kaza kaza ne ya hakikanin abin ke ya kaifiyar wannan abin take a'a na imani kan yadda manzan Allah ya bada labari ba shi kenan ba ka huta ka gaggata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban abin da aka dora maka ita ma ce wa ala hada darajar salaf akan wannan ne duk magabata suka suka wuce wa a'immatul khalaf da zagoyoyi da suka biyo bayan su suka halifanci magabata ke kulluhum dukkan su muttafiquna ala al-iqrar sun yi ittifaki akan tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa da tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wal imrar da kuma tafiyar da shi akan haka ba tare da an karkata ba kenan kaga idan aka karkata bai zama an yi imrar wal isbat da kuma tabbatarwa lima warada min sifat na duk abin da ya zo daga cikin sifofi fi kitabillah a cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ikrari ka san al-iqraru shine sayyidu shuhada kun fahimci wannan da ke ko in ana shi ikrari shine shugaban masu bada shaida in ka ana ya kawo shaida to bai daba ne to ma ka ce kayi kaza eh nayi ba magana kuma a ya kawo shaida saboda haka mu mun tabbatar mun yi ikirari har zuci na abin da Allah yake nufi haka shine al-iqrar wal imrar kuma mun tafiyar bila kai ba tare da mun sanya kaifiyar abin yake ba don Allah ta'ala bai maganar kafiyar ba wal isbat kuma mun tabbatar lima warada min sifati na abin da yazo na sifofi bi kitabillah a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi da abin da yazo a sunnar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun tabbatar a zahirin shi min ghairi ta'arruf li ta'wili ba tare da mun kutsa kai mun bankar wannan abin ba mun bankar wannan jumla kuma mu rike wani abu ta kyau duk wanda ya bar zahirin qur'ani musamman akan asifat ya tafi neman tawili neman fassara shi su da suke garke suka tafi neman ma'anar za a ga akan sabani suke ka ɗauki kowace siffa ɗaya daga cikin sifofi da ba su yadda da hakikaninta ba suka tafi suka tafi yunkurin yunkurin karkatar da ita za ga sun yi sabani kamar yadda na ambata mana ɗaura da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu ba sai ga zani sai suka ci a ya dahu ai ni'mata an samu tawaga ta farko kenan sai tawaga ta bi suka ce a'a ba ni'mata ba ne kudratahu an samu tawaga ta nawa ta biyu to haka za su ta tafiya sai da inda sun sallama akan wannan da kuma ba ma wata sauran wata magana don duk waɗannan maganganun da kaga ake yi ana yin su ne don waɗansu sun bayyana sun ce ba haka sai da inda yan bidiya ba su kawo bidi'a ba da ba maganar a zo a ce abu kaza bidiya ne wa qara'u minna bil ittifa'i li asarihi mana yace wa qari'un minna bil iktifa'i li asarihim wal ihtida'i bi manarihim wa khudhirna al muhdathati wa akhbirna anha min ad-dalalat fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا قال رحمه الله ما لا وقد أمرنا حقيقة أو أمرتهم بالاكتفاء بآثارهم akan mu bi sauran waɗanda suka wuce ba a umarce mu mu kirkiro namu ba kun gane abin da aka umarce mu shine mu bi gurabun waɗanda suka wuce wal ibtida'i bi manarihim kuma mu ɗauki alama mu shiryu da shirya irin tasu idan aka ce manar jam'i ne na manara idan aka ce manara wahiyar alamatu tuj'alu na hattai ita ce alama da ake sanyawa tsakanin abubuwa biyu abubuwa guda biyu abin da ya raba su shi ai kira manara shine alama ga iya naka wannan kuma ga iya nashi to wannan abin da yake a fili za ku san babu yadda za a sa abin da zai zama tsakanin guda biyu abin da yake bayyatacce saboda ka an umarce mu mu shiryu da shirya irin tasu da saurin da suka bi shi za mu bi wa huzirna al-muhdathat an tsoratar da mu kagaggun al'amar an tsoratar da mu an ce a hirɗinmu da ƙagagun al'amura wa ukhbirna kuma an ba mu labari ingantaccen labari tatacce na hamina dalalat cewa waɗannan fararen al'abura suna cikin abubuwan da suke ɓata فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله صلى الله عليه وسلم يجي ما قال الله يجي bi بسنتي ku riƙi sunnata ku riƙe ta gangan wa sunnatul ar rashidin kuma ku yi riko da sunna ta halifofi ar-rashidin waɗanda suke masu shiryawa al-mahdiyyin waɗanda suke shiryayyu su shiryayyu ne kuma suna shiryawa min ba'adi da za su zo bayana su ne wa dawa abubakar sannan umar sannan usman sannan ali kullum da ke ko waɗannan su ne annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya raba mana sunnoni biyu da sunnarsa shi da sunnar su su ce alaikum bi sunnati ku riƙi sunnata sunna ta nauke bangare nauke na na daya wa sunnati al-khulafa da kuma sunna ta halifofi waɗanda suke ar masu shiryarwa al waɗanda suke shiryayyu min ba'adi da za su zo bayana waɗannan sunoni biyu addu alaiha bin waje ku rike su gangan ku rike su da tiramanku in ce tira ne da haƙoran nan na ciki ba haƙoran sama ka san ka da haƙoran sama wani ya ja shi kawai sai ga ya fi shi amma duk abin da ka shi da nan da nan to sai an ja in ja kenan ya nuna mana akwai lokacin da za a zo tun ana fashin aƙida da duku-duku ko tun ana yin ta cikin dare ana yi da duku-duku za a zo a yi ta da safe a yi da rana tsaka kaga an ba ka rike wannan abin gangan ba to lalle ilalla an kai mai riko na sakwafa sai a karbe shi a hannunka Allah ta'ala ya tsawo sai Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati da kwalafa ar Rashidina, abu alaiha bin nawajib ko riƙe su gangan da tirama dan watan wata rana fa sunnan nan sai a ganta ita ce bidiyar. Bidiyar ta zama sunna kun yi da ku a cikin usulul imani kamar da Abdullahi da Mas'ud yake sai rasulullah bayan ya yi magana akan sunna sai yake magana kan bid'a sai yake wa iyyakum kuma a hirdinku wa muhdasatil umur da kagagun al'amura kun sanci kagagun al'amura babu ku babu su babu su babu ku kagagun al'amura da aka kakaba su a cikin addini sawa'un na zantuttuka ne sawa'un na ayyuka ne duk abin da aka kaga aka sanya cikin addini babu ku babu shi babu shi babu fa inna kullu mu'dathatin bid'a abin da yasa aka aka hana ku wannan aka aka hejin ku dan ku sani kullu bid'ati kowace bid'a kwaya daya abin nan duk wani abin da aka tsaga guda ne bid'a bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a ba ta ce kulura ubangiji subhanahu wata'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim dunkulallen kalmomi sai bai ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza su ne bid'a ba dan ya ambata su wannan da yi shiru akan su ba bid'a ba sai ba da ka'ida yake duk abin da aka kaga bid'a ne kuma sai ya kawo da ummul bab ita ce kullu domin idan ana magana kan al'umum abu lafazi kaza amun ne lafazi kaza amun ne lafazi kaza amun ne to kullu ita ce ummul bab kamar da kasan ana cewa kana wa akhawatuha a kawo kana a kawo asbaha a kawo amsa a kawo abha a kawo sara duk a hira a kira su akhawatu kana kenan kana da ita ce ummul ba a ce inna wa akhawatu akwai inna akwai anna akwai ta'anna akwai lakinna sai dai a ce inna wa akhawatu to haka ne da haka zo babu am akwai kullu akwai al wa al tufidu kullu fil umum fil jam' wal ifrad fal alim to kullu ita ce ummul ba' sai a sallam yi amfani da ita ce dukkan bid'a bata ce kullu da ke ko kenan babu wata bid'a da za a ce bid'a kaza wajibi ce ko bid'a kaza mustahabbi ce ko bid'a kaza makaruhi ce ko bid'a kaza muharrama ce kowace bid'a muharrama ce kullu da ke ko sai dai za a kasauta bid'a gida biyu ne duk da yadda ta bata in aka yi mata kallo ta wani bangare ta bangaren wacce ce take kafartawa wacce ce ba ta sai ka ce bid'a ta kasu kashi akwai wacce take kafirtawa akwai wacce ba ta da wacce take kafirtawa da wacce ba ta kafirtawa dukkanin su ne. bata waɗansu suna yunƙuri nasu kamar da na faɗa ɗansu nasu samar wa bidiyoyinsu dindin zama a cikin addini sai su ce ai haɗa ƙur'ani sai na Usman ne yi shi manzo Allah bai shi ba kun gane ko kuma tunda manzo Allah bai shi ba ya zama bid'a kuma sai na Usman ne yayi asali ma ya da Qur'ani wajibi ne ko da ka da Qur'ani bid'a ce ma da take wajibi wai ka ji muqaddimat din da ne to kaga dai abu na farko ya je ko sahabin manzon Allah da bid'a wannan zamiri ne mai girman gaske abu na biyu ya jahilci faɗin annabi ira da annabci Allah su tabbata a gare da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ai duk abin da Abubakar ya yi da Umar da Uthman da Ali sunna ne ai ina fatan mun gane wannan da kyau wannan sunna ne yasa kuskure ne mutum yake kiran sallah na farko na ranar juma'a bid'a ne ai sai na Uthman ne kuskure shi kuskure ne mutum yake wannan bid'a ne saboda da saboda na Uthman ne ya kawo shi na Uthman kuma ya fi sunna ne ana fata masanci wannan da ke ko saboda haka kuskure ne mutum ya ce wai an hada qur'ani tunda an hada qur'ani kuma hada qur'ani bid'a ne saboda haka wannan wai ya samu masakada da zai ɓoye bid'a ba ta koyi ba dan abin da sayyidina ya yayi ba bid'a yayi ba sunna yayi kun gane wannan da ke ko wani ya ce a'a to ai manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama wannan malamu malamin su kenan yace ai manzo sallama bai tare sahabbai ya sanya musu limani na sallar tarawih ba sai na Umar ne ya hada su kana cewa manzo Allah bai sanya musu limani ba alhali shi ya wuce gaba suka dora a bayan shi a sallar tarawih daren farko ya dare na biyu ana magana ana magana kuma kace bai sanya musu ba alhali shi ya wuce gaba ma dare na uku yace ba zai fito ba me yasa yake yana zuwa ran gada a wadda ta musu kun gano yayi tarawih ko bai ba manzo Allah ya yi da cikin jami'i ko bai ba shi ne ma limamin ta saboda ga wani yadda ta zama bid'a balle ma har a zo a kafa hujja da yake a ce to ai kuma kuna yi shi babban abin da yake so ya ce kuma kuna yi ba wai ku ku daina wacce kuke shi ma ya daina ba sai ke ce a an yi one ko kuma zero zero tunda ke ma kana yi shi tunda shi ma yana yi to sai ma kana yi lalan abin ba haka bane kun gane wannan da ke ku da yawa ana kafa hujja da hada qur'ani na sayyidina usman a ce na usman ya hada qur'ani kuma hada qur'ani bi al a'udhu billahi min ya za yi bidiya bayan man sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wato ina daɗa jin hankalin ɗalibai su karanta sharhin wannan hadisin a cikin jami'ar ulumar shikar su ji yadda malamai suke magana menene matsayin saki uku lokaci guda da sayyidina Umar ya tabbatar da shi ba sunna bane ba sunna sunna Umar ba shi wannan fa amma ɗaya amma ɗaya daga cikin fasar suke ta sama sama kenan mana kada mu shiga hadisin da faɗi amma dai akwai ba jami'ar ulum wa hikam domin a sha bayani sosai da sosai kuma ɗan ka sani aiki Abubakar da Umar da usman da Ali wannan ba a bane kowannen su sallah ne saboda babu yadda zai mutum ya ɗauko ɗaya daga cikin ayyukan waɗannan magabatan ya ce wa ya bid'a ne saboda haka shi ma ya yi bid'a a kai na to haka bi kullu bid'atin dalala duk wata bid'a ɓata ce don cin karo ne cin sawu ne cin diddigen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya kawo wani abu ya sanya shi a cikin addini yana cin ne ai kusan dunduniya ne ka dunduniya eh yawa cin din duniya ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai rashin mutunta ga manzo Allah ga duk wanda yake kirkiro bid'a shi Allah ta'ala ya zaba a cikin halittarsa dan ya zama ta hanyar shi ne ibada za ta so amma kuma sai wani ya koma daga gefe shi ma kuma yake kunno kashi yake jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhalin da zaka tambaye shi ma huwa din zai ce maka addinu huwa ma shara'ahu Allah ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ka tambaye ka ce ma huwa addini menene addini sai ke maka addini abin da yake addini huwa ma shara'ahu Allah shine duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta ala lisani rasuli a harshen annabi shine ne kenan abin da bai zo a harshen annabi ba ba shi kenan ba wannan bayana na hayati islam fa to ne da suke karantawa bayan mutum ya kama kawai ne shi da ya tsira amma sai ga abin da ake karanta daban kuma abin da mutane suke aiki daban saboda ka babu wata bid'a kullu bid'atun dalala wasu suna cewa to ai kullu akwai kullu juz'iyya akwai kullu kulliya wani duk mantiki ne ma anzalallahu bihi min babu wani dalili da ya tabbatar da wannan ai wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin gasba akwai hadisi a gaba to in ka ce in ka ce in ka ce kullu kulliya ce da kullu bid'a ai in ka ce ba haka ba ai Allah ta'ala ya ce ta'ala ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi kuma ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kaji sai da ita tashbihi tukunna ba wanda i wannan yayi tashbihi ne tukunna to da kamar irin barna da mutane ba sa kawo dan dai su samu ma bid'a su wurin zama kuma ba ta taba samu wurin zama ba وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ɗaya ne daga cikin manya-manyan masana alkur'ani mai girma shine jagoran makarantar tafsiri da alkur'ani ta iraki baki ɗaya ma'ana su imam abu hanifa su imam ahmad bin hanbal su imam shafi duk suna cikin almajiran almajiran almajiransa dan shine wanda ya buɗe kufa ilimi ina fa abdullahi bin mas'ud kenan kuma Allah madaukin sarki ya mai tsawon rai ya ga bidiyoyi da idansa kuma sai Allah ta'ala ya tsugunar da shi a iraki yankin basara da bagadaga in ga inda masu san sun yafi kake nan yace ittabi'u ku bi wala tabtadi'u kada ku kaga faqad kufitum an riga an gama muku komai ba abin da ya rage sai ku bi ba shi kenan ba magana Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ittabi'u ku bi wala tabtadi'u kada ku kaga saboda ne faqad kufitum ai daga an gama muku komai komai yanzu da ko akhadar ai riga an gama wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah ويسأل العلماء ويقتدي بمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ستة جماعة an gama جماعة kawai. na ga كذي sai mutum ya ce a a shi ma sai ya tsaka Allah ta'ala ya sauya Allah ta'ala ya tsare mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك